This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana wannan lasari akan mitoci 22 da kuma 25. Masu haruma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol FM da kuma niyya. su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a biyo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki sahabu imam aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da wannan shirya daidai wannan lokaci a fara da jin kanun labarai tukuna akalla sojoji goma ne aka kashe a birnin kismayo da ke kasar somalia sannan koriya ta arewa da koriya ta kudu sun fara zaman gaggawa a teburin shawari na musamman domin kawo ƙarshen rigingimin da ke tsakaninsu jama'a wani dan bindiga ya buɗe wuta a kan wani jirgin ƙasa inda ke tafiya tsakanin biranen amsterdam da paris duk a ƙasar turai ta a gaishe ka allah kyauta saboda lokacin da kuɗi suka zo maka sai muka dawo muna aunawa ga albashi muna ƙoƙarin mu biya ga ko makarantar yara ba a biya ba to shin mu biya makarantar yara mu sauya albashi ko kuma biya albashi sai muka yi shawarar cewar mataimakin gwamnan jihar zamfara malam ibrahim wakkal kenan a bimu domin jin abin da suka yi kan dalilai da suka jinkirta biyan kudin jarabawa ek na ɗaliban jihar wata tawagar sanatocin najeriya sun kai ziyarar ta'aziyyar rasuwar oni na ife za mu kuma kawo muku shirin amsoshin tambayoku da farko ga labaran duniya sauran assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Akalla sojoji goma ne aka kashe, wasu ashirin suka samu raunuka yau Asabar a birnin Kismayo mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin Somalia a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake tuka wata mota da ke shaƙe da bamabamai zuwa cikin wani sansanin sojoji a cewar shaidu da jami'an tsaro. wannan mota ta ci karo da kofar wata tsohuwar jami'a da yanzu aka mayar sansanin sojoji inda dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka wato au wanda suka kunshi 'yan somalia da kenya kuma ake horas da su akan yaƙi da kungiyar al-shabab a cewar jami'an ƙasar na somalia akalla sojoji goma ne suka rasa rayukansu a wannan hari in ji wani babban jami'in soji kanal muhammad hassan daga birnin na kismayo 'Yan bindiga guda biyu sun rasa rayukansu ne a wannan hari, sannan an tsare wasu mutane biyu da ake zargi kuma jami'ai na yi musu tambayoyi a cewar rundunar sojan AU akan shafinta na Twitter. Kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida ta ɗauki alhakin kai wannan hari kuma ta kara da cewa adadin mutanen da ta kashe sun fi yawan waɗanda aka bayyana. To duk da cewa an fartaki waɗannan 'yan bindiga daga wuraren da suka fi ƙarfi, har yanzu masu tsaron ra'ayin na iya kai muwanan hare-hare a babban birnin ƙasar Mogadishu da kuma sauran yankuna a Somalia. Bari mu leƙa nahiyar Asiya inda kasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu suka fara zaman gaggawa a teburin shawari na musamman da aniyar kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin kishiyoyin guda biyu lamarin da ka iya kai ga barkewar yaƙi. An fara wannan ganawa ne yau Asabar a birnin Panmunjom da ke bakin iyaka kamar yadda kamfanin dallancin labaran Yonhap ya bayyana. Yonhap ya kara da cewa ya samu waɗannan bayanai ne daga ma'aikatar haɗin kan koren da ke bangaren kudu mai baiwa shugabar koriya ta kudu park geun-hye shawara akan harkokin tsaro kim kwan jin da wani mai yi wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un hidima kwang pyong-so suna zaune a kan wannan teburin shawari a wannan tattaunawa da aka fara ya zuwa yanzu ba a samu ƙarin bayani ba akan batutuwan da ake tattaunawa wanda koriya ta arewa ta buƙaci a fara gudanarwa a baya arewa ta yi barazanar farma koriya ta kudu da yaƙi baki daya labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jama'a wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a kan wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin biranen amsterdam da paris a nahiyar turai jiya juma'a hayarun da mutane uku kafin fasinjojin wannan jirgin su nuna mashi ƙarfi waɗanda a cikinsu har da amurkawa guda uku jami'an ƙasar faransa sun ce ba su san dalilin da suka sa wannan mutum ya kai wannan hari ba amma sun bayyana cewa jami'an tsaro na musamman waɗanda suka kware kan harkokin ta'addanci na kan gaba a binciken wannan lamari 'yan sanda sun bayyana mutumin a matsayin ɗan asalin ƙasar morocco mai shekaru 26 kuma an same shi ne da zungure da bindiga samfurin ak-47 da wani ɗan ƙaramin bindiga da wuka da ma wani abu mai kaifi ministan cikin gida a faransa bernard cazeneuve ya ce an tsare mutumin da ake zargi da aikata wannan laifi a wata tashar jirgin kasa da ke garin ara a arewacin kasar inda aka kai jirgin kasan bayan canza masa hanya bari mu je kasar afghanistan inda wata mota shaƙe da mai ta bindiga a kofar wani asibiti da ke babban birnin kabul yau asabar inda akalla mutane uku suka rasa rayukansu kuma ana kyautata zaton adadin waɗanda suka rasu zai iya karuwa a cewar jami'an gwamnati rahotanni daga inda wannan fashewa ta auku sun ce maharin ya kai farmaki ne akan jerin gwanon motocin wasu sojojin ƙetare da ke sufuri a wata unguwa da ke cikin birnin kabul labaran farko-farko sun ce fashewar ta faru ne kuma ta kashe akalla faran hula guda uku sai dai kuma wani kakakin wata ma'aikatar waje ya ce jaridar reuters ta kesta cewa mutanen da suka rasu ka iya kai goma kuma ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar waje ne fashewar yau asabar na cikin fashe-fashen baya-bayanan da ake ta kaiwa a ciki da kewayen birnin kabul mayakan taliban dai a kwanakin baya sun faɗaɗa ayyukansu a afghanistan tun bayan janyewar dakarun amurka da rundunar haɗin gwiwar nato a shekarar da ta gabata a ƙarshe jama'a jami'ai a ƙasar thailand sun bayyana cewa suna binciken wasu sababbin hotunan bidiyo da ka iya taimakawa wajen binciken munanan hare-haren makon da ya gabata a wani wajen ibada bidiyon wanda na'ura ta ɗauka na da nasaba da wani hari na daban da aka kai sauyi kalilan kuma kilomitoci ɗan kaɗan daga inda fashewar farko ta auku. A bidiyon an ga wani mutum sanye da riga ruwan bula ya ajiye wata jaka a ƙasa sannan ya saka kafa tun kuɗata ita wannan jaka zuwa cikin ruwa inda aka samu fashewa ta biyu. Babu wanda ya samu raunuka da wannan hari amma lamarin ya kara saka mazauna birnin bangkok cikin fargaba ya zuwa yanzu jami'ai ba su gama tantancewa ko fashe-fashen guda biyu na da alaka ba amma kakakin rundunar sandan thailand prawuth thanwasiri ya ce 'yan sanda na neman wannan mutum da aka gani a bidiyo domin amsa tambayoyi masu sauraro yau kwanaki biyar bayan harin da aka kai a wajen ibada kuma har yanzu babu wanda aka tsare amma masu bincike sun jaddada cewa suna samun ci gaba yan sanda sun fitar da sanarwa na neman wani mutum da aka fitar da zanen shi siriri matashi daga wata ƙasa haka take tare gashin kansa kaca-kaca sannan ya saka tabarau zagayayyu jami'ai sun ce da yawan mai wannan siffa shine babban wanda ake tuhuma labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan birnin washington dc bello habib garadinci ya gabatar to madalla jihar zamfara tana cikin jihohi goma sha uku da hukumar jaraba ta waec ta rike sakamakon jaraba ɗaliban jihar saboda kasa biyan kuɗin ɗaukar jaraba da hukumar ta tana bin jihohin su goma sha uku al'amarin ya auku ne a sakamakon ba da sakamakon jaraba na bana Jihohin Arewa suna cikin waɗanda suke baya a neman ilimin zamani kan haka muka tuntuɓi wato hukumomi a jihar ta Zamfara domin jin dalilan da hukuma ko kuma dalilan da suka kai ga hana hukumar hukuma hukumomin jihar biyan kuɗin ɗaukan wannan jaraba kama da kuma matakai da suka ɗauka na warware wannan rikici mun zanta ne da mataimakin gwamnan jihar Malam Ibrahim Wakkal. Wato haka ne Malam Sahabu inda matsalolin suke na farko mun isko su sai muka ga abin da ke gare mu muna ta kokarin mu biya bashin farko sannan sai muka dawo muna iri cika na baya to alhamdulillahi muna ta tattaunawa da hukumar waye duk shekara mukan sanar da nuna matsalar muna gyarawa muna tattaunawa da su muka aika musu wakilai to gabana a duk najeriya an samu matsala ta kuɗi kowa ya san wannan wanda ya shafi da jihohi da dama sai kasance cewa sun rike da jihohi da dama saboda lokacin da kuɗi suka zo maka sai muka dawo muna aunawa ga albashi muna kokarin mu biya ga kuma makarantar yara ba a biya ba to shin mu biya makarantar yara mu tauye albashi ko kuma biya albashi sai muka yi shawarar cewa in ka biya albashi akwai wanda yake da ɗana yana can makaranta da ɗan albashin nan zai ciyar da uwar ɗan ya ciyar da ɗan ya ciyar da kannan biyan in ku ka hana mai albashin ka cika biya kuɗin makaranta to ka biya kuɗin makaranta yaro yana ta makaranta yana neman ma na abincin da uban zai kai mishi don ba baka ba uban albashi ba sai muka ce mu biya albashi mu shigo da tattaunawar hukumar waye kuma alhamdulillah mun samu fahimtar juna da su wanda yake har sun sako jarabawar waye din kuma za mu ci gaba da wannan tattaunawa da su da ikon Allah. Me za ka ce ne dangane da harkar ilimin zamani a jihar Zamfara? abinda zan iya cewa alal hakika jihar zamfara da dadewa da kamar wasu jihohin arewa akwai ci baya kwarai da gaske a kan bangaren ilimi na zamani ko da muka samu jihar zamfara aka yi jihar zamfara ita ɗaya ce jihar da babu wata babbar makarantar ta gaba da sakandare ko wadda ake ce polytechnic ta abdu gusau a lokacin sokoto suke ita kaɗai ce jihar da za ka iya cewar secondary nata duk sun lalace haka a da tafiya amma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa zuwan wannan gwamnati mun yi iyakar mu kuma mun fara muna a kai mun tabbatar da ba abu ne da za a kare shi lokaci ɗaya ba cewar mun fara mun gayyato duk wasu 'yan asalin jihar zamfara waɗanda ke da harka ta ilimi waɗanda ke a jami'o'i na Najeriya muka ce su tsaya ba ban mu muke neman su ba su faɗa tsakani da Allah duk inda suka ga wani kuskure su je su zagaya su gani alhamdulillah suka kawo abin da suka bayar da rahoton su da shawarwarin su hmm. akan shawarwarin su da kuma tsarin da suka ce a bi daki daki shine muke tun daga gyaran primary ana ta kokari a yi da gyaran secondary sakandare da ƙara ginin azuzuwa da kuma ƙara wato ba da horaswa ga malamai waɗanda ke karantarwa a makarantun firamare musamman da junior secondary school hmm. da kuma ganin cewa an karfafa ma ɗalibai duk da karancin ɗan abin da ke gare mu na abin da ke shigo mu din amma muna iya iyakar mu wanda yake ko a satin da ya wuce mun ba da gyara na eh, makarantar 'yan mata ta mafara sannan kuma mun ba da umarni a ji abinci bincika duk gyaran da ake bukata ga makarantar 'yan mata ta kusau da science ta kusau domin a ga cewa makarantun nan muna da su ɗaya bayan dai. mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal. Nan ma a gaskiya ya kamata al'umma su faɗaka a yanzu. A duk duniya har ma ƙasashen da suka ci gaba tsakani da Allah ba wai gwamnati ɗai ke ɗaukan nauyin ilimi ba. Asali ma ƙasashen da suka ci gaba waɗanda ba gwamnati ba sun hi tallafawa ilimin al'umma bisa ga gwamnati zan iya ba da misali Farfesa Bello Shehu Malami mataimakin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke birnin Alero a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace Lahadi a cikin shirin hantsi domin ƙarin bayani, kuma kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. a saurari shirin nagari na kowa domin jin ci gabar hira da muka yi da mataimakin gwamnan na jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkal kan harkokin ilimi a jihar da kuma arewacin Najeriya. Hukumomi a jihar Osun da masarautar Ife suna ci gaba da aikin zaɓe da na da sabon sarki bayan rasuwar Oni na Ife Obasijuwa da ana haka ne kuma wata tawagar wakilan majalisar dattijan najeriya ta je jihar domin ta'aziyar mutuwar basarakin kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa hassan umaru tambuwal ya aiko mana Majalisar Dattijan Najeriya ta kai ziyarar ta'aziyyar Oni na Ife Oba na de Sojuwa de Olubose na biyu a masarautar Ife da ke jihar Osun. Sanata Abdullahi Adamu ne ya jagoranci tawagar sanatocin a birnin na Ile Ife. of personality, openness, the role he played to become one of the major bridge builders for the unity of the federal government of Nigeria. Sanata Abdullahi Adamu ya ce duk wanda ya san Oba Okuna da Sojuwa da ya san shi cewa yana da mutunci, daraja, gaskiya da rawar da ya taka wajen hada kan Najeriya. Ya ce mutum ne da baya yin harshen damo ga al'amuransa. Shi ko sakataren gwamnatin jihar Osun Alhaji Mashud Adoyoti da ya yi wa sanatocin mara balale ya buƙaci sanatocin da su ajiye bambance bambancen su a gefe su yi wa ƙasar nan wannan aiki don a sami ci gaba. Alhaji Adiwati ya gode wa sanatocin game da wannan ta'aziyyar. Shugaban majalisar dokokin jihar Osun, Najim Salam, ya ce wannan ziyarar ta'aziyyar ta nuna haɗin kan Najeriya. We are a combination of Igbos, Hausa and Yoruba. It fosters unity and it tells the whole world that we are one this country. Najim Salam ya ce haɗin kan Hausawa da Yarbawa zai ƙarfafa haɗin kan ƙasar nan Najeriya kuma wannan zai nuna wa duniya cewa kan mu haɗe yake. Shugaban shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijan Najeriya, Sanata Goswill Fabio, wanda ke cikin tawagar ya bayyana marigayi Oni na Ife da cewa mutum ne da ke haɗa kan jama'a, don haka za a rika tunawa da shi akan hakan. Tuni dai tawagar ta sanatocin Najeriya suka kai ziyara ga masarautar ta Oni na Ife a garin Ile Ife. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. mutuwa ba ta kyala kowa ba. wayoni wayoni wai Allah wai Allah ni dole in kuka ni dole in kuka ni dole in kuka tun da daina zamar ayaye Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha shida. Halin yanzu sai a gyara zama ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. zuwa ga filin amsoshin takardunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Shin ta yaya majalisa ke tantance minista ko kwamishina idan shugaban ƙasa ko gwamna ya tura sunansa domin tantancewa? Mai tambaya Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Sai kuma wasu tambayoyi masu kama da juna na mai nasara nasara funtuwa da awal Ingilan jogirafa da Usaini Muhammad Binanci wanda suka yi kan yakin cacar baka da kuma ma'anarsa. To bari mu fara da amsar tambaya kan yadda ake tantance minista ko kwamishina a majalisun dokoki. Idan Malam Aminu ɗan Kaduna Amanawa na kusa, to an dace barista wato lauya Muhammad Bello Tukur da ke garin Kaduna zai baka ansa. Eh, wato farko abin da za a yi la'akari a nan shi ne shi wannan dole sai a koma ga shi tsarin mulki. Shi tsarin mu ya tanadar cewa akwai ministoci a tarayya da kuma kwamishinoni a jiha. kuma sashi na ɗari da arba'in da bakwai shi ke faɗin menene ƙa'idojin da minista zai cika kamin a tantance shi eh, abin da ake bukata shine idan shugaban ƙasa ko gwamna ya gabatar da ministoci ko kwamishina a mm. bisa tsarin mulkinmu farko dai kamar minista an ce dole ne sai ya cika ka'idan da za a zaɓe shi ɗan majalisan tarayya wato member house of reps kenan. Mm. to su kuma na kwamishinonin jiha sai ya cika ka'idojin da za a zaɓe shi memban house of assembly wato ɗan majalisan jiha kenan to kaga idan aka dubi wannan sai a koma ga menene ka'idojin da mutum zai cika kamin a zaɓe shi ko memban majalisar ta tarayya da kuma ko memban majalisar jiha wato dai amma kamin nan sai a gane cewa majalisar dattijai ne ke tantance ministoci ba majalisar tarayya ba mm. akwai bambanci kaɗan ko nan mm, yawa eh. to su majalisar dattijai abinda za su duba sai su duba akan cewa to mutum ya cika ka'idojin da idan da a ce za a zaɓe shi zai shiga zaɓe zai ya cika ka'idojin da za a zaɓe shi ɗan majalisar tarayya wa'annan kaga ka'idojin da mutum zai zai cika a ce an zaɓe shi ɗan majalisar tarayya a ce misalin sai ya cika shekara talatin ya yi karatu ya kai matsayin school certificate you know, ko eh, primary certificate ko secondary certificate ko tuce suna fassar kan wannan sannan kuma ya kasance cewa mutum ne wanda ke kamili mai hankali ba ɗan wata ƙasa ba ɗan najeriya ne zai kuma kasance ba mara hankali ba ko kuma mahaukaci hmm. akwai bambanci don an sa you know akwai mahaukaci akwai kuma mara hankali hmm. you kuma bai kasance an same shi da laifin zamba ko kuma cin hanci wanda kotu ta tabbatar da shi har kuma an ɗaure shi a kai kuma ba sai durkushewar tattalin arziki wanda kotu za ta ce wannan ya tattalin arzikinsa gaba ɗaya durkushewar da dole ne hukuma sai ta shiga ta kare shi hmm. to in kuma yana aiki ne a gwamnatin tarayya to dole sai ya ya ritaya ko kuma ya bar aikin nan ya yi rizanin kamin a bashi wannan minista kuma bai kasance ɗan ƙungiyar asiri kuma ba samun shi da laifin ko na zamban kuɗi ko na cin hanci wanda wata hukumar gwamnati ko kuma kotu ko kuma wata hukumar bincike ta tabbatar da shi ba kuma ba zai kasance yana da satifiket na bogi ba hmm. to wa'annan ka'idojin ne wa'anda ake cewa mutum sai ya cika su kamin a zaɓe shi ɗan majalisar tarayya kamin ko a zaɓe shi ɗan majalisar jiha wato a matsayin kwamishina kenan to wa'annan ka'idojin da majalisar dattijai za su duba kenan kuma ka'idojin da majalisar jiha za su duba kenan abin da tsarin mulki ya faɗa kenan kan wannan. Hmm. To watakila shi Aminu da jin haka zai yi tsammanin ko ka'idar zama kwamishina daidai take da ka'idar zama minista shin akwai bambanci? Eh a eh, eh, ka'idan dai kusan ɗaya ne tunda dai an ce mutum sai ya kasance dan majalisa wanda ya za a zaɓe shi dan majalisar jiha dan majalisar jiha babban ka'idan da zai cika sai ya cika shekara talatin shi ma dan majalisar tarayya wanda zai kasance ya cika shekara talatin ne akan wannan don haka ina ganin kusan ma dai ɗaya ne wanda za a iya zaɓen shi ɗan majalisar jiha ana iya zaɓen shi ɗan majalisar tarayya kuma wanda za a iya ɗan zaɓen shi majalisar tarayya za a iya zaɓen shi ɗan majalisar jiha to wannan ina ganin kusan ma ɗaya ne kuma ƙa'idojin yadda na faɗa maka ɗazu eh, dole ne sai mutum ya cika su in fact abin muhimmanci wanda zai lura shine idan a wajen tantancewa na baya za ga kamar dan majalisar dattijai in ka duba kamar lokacin da aka ba kamar senator alero hmm. lokacin da aka ba kamar bala muhammad ministan tarayya da ya sauka dinnan wanda an ɗauke su ne daga majalisan tarayya so ko da suka zo sai aka ce musu take ba ango eh, mutane da yawa suna cewa ya zaka ce take ba ango to take ba ango dinnan an tabbatar cewa kamin ya kasance dan majalisar da tije sai da ya cika wa'annan ka'idojin mm. don haka ana gani kawai kamar dai tun da har an kai a zaɓe shi mm. har ma an zaɓe shi to ya cika ka'idojin da ake bukata kamin a zaɓe shi shi yasa ake cewa take da ba ongo amma dai ba a rasa wasu abubuwa da za a duba a yanayin yanda mutum yake banda wa'annan ka'idoji za a duba kamilin mutum ne za a duba you tantance ne da sauransu akwai dai wasu ka'idoji amma wa'annan su ne basic ka'idojin da tsarin mulki ta shimfiɗa idan mutum ya cika su to idan aka zo tantancewa to sai an tabbatar ya cika wa'annan ka'idojin da tsarin mulki ya faɗa a sashi na 147 da arba'in da kuma ɗari da casa'in da biyu da kuma sashe na sittin da biyar na tsarin mulki to sai dai abin da zai biyo baya. Sai kuma amsar tambaya kan yakin catar baka. Idan masu tambayar wato awal Ingilan geographer da Hussein Muhammad Binanci da mai nasara na safuntuwa na saurare? To Isa Ramun Hudu ya irin wannan tambayar taku kwanan baya kuma ga amsar da ta sauƙaƙa. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yaƙin catar baka yaƙi ne da ake yi da baki. wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi gadan-gadan. A takaice dai yaƙin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani ɓangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yaƙin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi ko yaƙi mai sanyi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka To, amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin Hausa musamman ma wanda bai yi boko ba. Yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa kaffa da yaƙi, ko don ana tsoron juna, ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri ta fi ribar da za a ci, ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali. A zahiri yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma haɗa da rige rige ƙere-ƙeren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajensu da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Ƙasashen da aka san su da yaƙin cacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma, akan fassara ma'anar yaƙin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen Yaƙin duniya na biyu zuwa lokacin da tarihin Soviet ta wargaje, ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowace na tafa ne da ƙawayenta sauran ƙasashen da suka ƙi shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NETO, Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha ƙawayenta sun haɗa da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Koriya ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma Tare da Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. An ci gaba da wannan yaƙi na sacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin barista Muhammad Bello Tukur da ke garin Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To a gaida malamai yanzu kuma ga tashin kanun labarai kafin mu sallama da ku baki daya. akalla sojoji goma ne aka kashe wasu ashirin suka samu raunuka yau asabar a birnin kismayo mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar somalia a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake tuka mota da ke shaƙe da bamabamai zuwa cikin wani sansanin sojoji a cewar shaidu da jami'an tsaro wannan mota ta ci karo da kofar wata tsohuwar jami'a da yanzu aka mayar sansanin sojoji inda dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka au waɗanda suka kunshi 'yan samaliya da kenya kuma ake horas da su akan yaƙi da ƙungiyar al a cewar jami'an ƙasar na Somalia. Akalla sojoji goma ne suka rasa rayukansu a wannan hari. In ji babban jami'in soji Kanal Muhammad Hassan daga Kismayo. Ƙasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun fara zaman gaggawa a teburin shawarwari na musamman da aniyar kawo ƙarshen zaman doya da manja da tsakanin kishiyoyin ƙasashen guda biyu lamarin da ka iya kai ga barkewar yaƙi an fara ganawa ne yau asabar a birnin panmunjom da ke bakin iyaka kamar yadda kamfanin dillancin labaran yonhap ya bayyana jama'a wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani jirgin ƙasa da ke tafiya tsakanin biranen amsterdam da paris a turai jiya juma'a har ya raunata mutane guda uku kafin fasinjoji su fi karfinsa su danne shi kuma su kwace makamansa a ƙarshe ƙasar afghanistan wata mota ta fashe a can inda mutane suka samu raunuka sannan kuma wasu ma suka rasa rayukansu ta gaishe ka masu haro abin da sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin mu tattauna na Ibrahim ka almasi garba kamin na madadin Bello ladanci da Yemi Obaji mai wadda kula da ɗakin gabatar da shirye shirin mu da ma injiniya da ya rika masa Calvin anan ne sahabu Imam Ali zan da aka ta sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.